يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sama suna al'adabin mufrad a yau daren daya ga watan mil akhir shekara 1445 wanda ya daidai da sha ga watan goma shekara dubu da 23 wanda wannan shi ne darasi na 103 za mu tashi a wannan babi da Imam Bukhari ya kulla babi na 341 hadisi na 789 inda Imam Bukhari yace babul hadi wasamtil hasan babul hadi babi da zai mana bayani akan tafarki wanda mutum ke kai wasamtil Hassan, da kuma mazhari mai kyau mazhari wato yanayin mutum shigarsa da dacewansa ga addini mazhar ɗinsa wanda idan mutum ya ganshi abin da ke bayyana zahiri daga gare shi shine abin da ake nufi da asam alhadi kuma yana game sam da addal addallu idan balarabe ya magana akan addal yana magana akan wasu abubuwa da ake iya sifanta mutum da shi na batsini abinda ake iya sifanta shi da shi na zahiri shine asamtu alhadi kuma ya game asam da adal. to imam bukhari ya kulla wannan babin ne dai magana kan tafarkin da mutum ke bi da kuma yanayin shigansa da yadda ake iya ganinsa sai ce haddathana abdullahi bin abil aswad qala haddathana abdul wahid bin ziyad yace abdul wahid bin ziyad ya ba mu labari qala haddathana al harith bin hasira yace al harith bin hasira ya ba mu labari qala haddathana zaid bin wahb yace zaid bin wahb ya ba mu labari yace naji abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa kaga wannan isnadin musalsalun ne bi haddatana sai daga ƙarshe ne muka samu sami'insu duka suna cewa haddatana haddatana haddatana wanda malamai suna son irin wannan isnadin saboda yana nufin kenan kowanne ya jiyo daga malaminsa babu inkewa a cikin isnadin zai bin wahabin yace mas'udin ya mas'ud ke na je abdullahi bin mas'ud yana cewa innakum fi zamani lalle ku kuna cikin wani zamani fuka fuqaha malaman cikinsu suna da yawa qalilun khutaba'u masu magana masu wa'azi sun yi karanci qalilun su'aluhu marokan cikinsu suna da ƙaranci, kafirin ma’utu masu badawa kuma suna da yawa al'amalu fihi aiki a cikin zamanin nan ƙa'idun lil hawa ke jagorantar son zuciya abinda mutane suke so a cikin zukatansu yana biye ne da ayyuka da ilimi ke nunawa wata ya ce min ba'alikum zamanu abdullahi ɗan masu ya ce da sannu wani zamani zai zo bayan ku fuka ha'u masana daga cikinsu za su yi karanci fuka ba'u amma masu magana za su yi yawa su Aluhu. maroƙa za su yi yawa qalilun mu'tuhu masu badawa za su yi karanci alhawa fihi qa'idun lil amal san zuciya shike jagoran shike jagorantar aiki Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace ilam ku fasani anna husnal hadi fi akhir zaman mutum ya zama yana kan shiriya yana kan tafarki mai kyau a ƙarshen zamani khairu min ba'dil amal Shi ne ya fi alheri kan wasu ayyuka ma wannan asar ina na Abdullahi bin Mas'ud asar ne mawqufi bai dangana shi zuwa ga Annabi ba sallallahu alaihi wasallam abin da yake karantar da mu irin salah da alherin da ke cikin wancan zamani na magabata saboda a zamani ne wanda kafirun fuqaha malaman cikinsu masana waɗanda suka san addini suna da yawa qalilun khutba'u amma masu magana sun yi karanci har masani baya son yi magana waɗanda su aikinsu magana ba su da yawa kasan akwai bambanci tsakanin malami da mai wa'azi wa'azi wani lokaci kowa na iyawa wani lokaci ma za ka je ka samu mutum mafarnaci ne za ka je ka masa wa'azi sai ya kama yi maka wa'azi kai kuma ka ji maganganun bakinsa kai za ka ɗo izina cikin maganganunsa amma ba ba malami ne. wato mai magana ne ya iya magana ne Allah ya shi fasaha na magana Su Abdullahi bin ya ce, wannan shi ne zamanin malamin suna da yawa ko ba sa garaje Ibn Abi ya ce na haɗu da kusan 120 cikin sahabban manzan Allah sallallahu cikin ansar a masallacin Madina duk wanda ka tambaye shi wata fatawa zai nemi dan uwan shi ba da amsa bai san ya ba da amsa suna gudun ba da fatawa ga su malamai ne manya amma ba sa magana ba sa son su ba da fatawa suna ganin fatawa ibtila'i ne masu maganganu kuma sun yi karanci qalilun su'aluhu zamani ne wanda masu roƙo maroƙa sun yi karanci kafirun mu'tuhu masu badawa sun yi sun yawaita wanda kamar da imamu sakawi ya kawo yake akwai zamanin da aka yi na sahabban manzon Allah ko na magabata wanda mutum zai ba da kyautan abinci daga gidansa abincin zai yi ta yawo har ya dawo gidansa duk wanda abincin ya shigo cikin gidansa gashi yana da bukata amma sai ya ce kai ku je ku kai musu wani kila sun fi mu bukata sai a kai musu su ma sai su bada ma makwabtansu sai su ma su bada ma makwabtansu har abincin ya dawo gidan wanda ya bada kowa na kyauta sama dan uwansa cewa gara ya samu mu za iya hakuri kathirun mu'tuhu masu badawa suna da yawa qalilun su'alu marokan sun yi karanci to duk sanda ya zamanto alkhairi ya yawaita cikin al'umma zaka samu masu badawa suna da yawa masu taimakon suna da yawa waɗanda suke buƙatar taimakon sai su yi karanci amma idan ka samu mabarnata sun yi yawa to masu taimako sai su yi karanci ka duba irin wannan zamanin da muke ciki yanzu wani lokaci za ka ga mutane kana bukatar kana son ka taimake su amma kana tsoron cutar da za su iya maka lokaci kana tafiya ka ga mutane kan titi sun tsaya suna neman wanda zai duke su amma kana tsoron taimaka musu ba su taimako sun yi karanci saboda mai saboda barna ta yi yawa to duk al'umman da barna ta musu yawa za su rasa masu taimako da yawa masu taimakon za su yi karanci sai ce wata ya ci min ba'dikum zamani. wani lokaci kuma zai zo bayan qalilun fuqaha'u masanan cikin su za su yi karanci kathirun khutabahu masu surutu kuma za su yi yawa kowa na da tsokacin da zai har da wanda bai dace ba ya sa baki cikin al'amarin al'umma shi ma zai kafa ba kansa kamera yana son ya tsokaci shi ma yana da ta cewa kafirun kutaba'u kowa mana iya magana su su'alu maroƙa za su yi yawa qalilun mu'tuhu amma masu badawa za su karanci saboda in ka ce zaka ba mu duk wanda ke roƙo to kai ma zaka rasa saboda ka sai gagara ya aje kayan yace alhawa fihi qa'idun lil amal san zuciya mutane za su rinka bi wajen ayyukan su yace ilamu ku fasani anna husnal hadi fi akhir zaman mutum ya zamanto yana bisa shari'a a ƙarshen zamani khairu min ba'd al amal ya fi je ta wasu ayyuka wato mutum ya zamanto yana kan sunna yana kan tauhidi ya fi ya zamanto yana aiki kan bid'a ko kan shirka wanda irin wannan zancen abdullahi ɗan masudi ya faɗe shi a wani hadisin wanda malamai suke cewa marfu ne hukuman wasu kuma suna gani a'a mawqufi ne amma yana daga cikin firasan abdullahi ɗan masudi wato mutum ya zamanto yana da basira yana da hangen nesa abdullahi ɗan masudi yake cewa kaifa antum idza labisatkum fitnatun يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة وما هي بسنة وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة yace ku bani labari yaya za ku kasance idan labitatkum fitna idan wata fitina ta lullube ku ya haramu fiha al manya za su tsufa cikin fitinan nan wa yarbu za su girma a cikin nan saboda daɗewanta ya tafizo hannasu sunna mutane zai su ɗauke ta sunna wa iza turika min ha shay'un qila turikati sunna da mutum zai bar wani abu daga cikin wancan al'amari ya ce shi ba zai yi ba sai a rinka korafi ana cewa ana su sunna an bar sunna an bar sunna suka ce mata za ka ya aba abdurrahman wai yaushe wannan abin zai faru ya aba abdurrahman ya ce idan zahabat ulama'u idan malumin suka tafi wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'u masu karatun cikin ku suka yi yawa amma malamai suka yi karanci zaka samu mutane ga karatu amma fahimtar addini yayi karanci wa qallat umana'ukum wa kasurat umara'ukum masu amana daga cikin ku suka yi karanci shugabannin kuma suka yi yawa waltumisat ad-dunya bi amalin akhirah mutane su rinka neman duniya da aikin lahira abin da ya dace mutum yayi dan ya samu lada zai kuma yana yin shi ne dan ya samu suna ko dan ya samu kuɗi wato fuqiha li ghayri din in kaga mutane suna karatun addini ba dan addini ba ba dan su fahimci addini ba to an shiga matsala an shiga cikin fitinan nan wace mutane za su saba da ita saboda jahilci saboda nisa daga karatu za su saba da ita inda za ka bar wani abu sai a ce an bar suna. idan ka bibiyi abin ba suna ba ce kamar misali ne irin wannan yanayin da muka samu kanmu na haɗa sallah ma al'asafi shadid misali ne mai kyau a nan gurin haɗa sallah saboda hadari kawai kana ganin hadari ka kace a haɗa sallah idan wani bai haɗa sallah ba saboda hadari sai a ce an bar suna, me yasa ba za a mana suna ba wanda dangana abu zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kake yi ko dai annabi ya faɗa ko annabi ya yi ko an yi gaban annabi annabi ya tabbatar wa'anda su ne sunnoni annabi ko sunna qauliya ko fi'liya ko taqririya to idan ka ce ka hada sallah saboda hadari sunna ce qauliya ce ina yake fi'liya ce annabi ya yi da kansa ina yake ko kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka yi annabi ya basu ina yake ta yaya zama sunna ta yaya zama sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka ne cewa idan ana ruwa kamar da hadisi yake cikin sahih bukhari hadisi abdullahi dan umar idan ana ruwa ya zama akwai sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarci muazzin yace sallu fi rihali wannan ita ce sunna ta zama sunna mahjura yanzu inda ka je kai sallu fi rihalikum a wasu gurare sai a ce ya zo da sabon abu amma inda za ka ce ba za ka haɗa sallah ba sai a ce ya bar sunna alhali ga sunan, mutane sun saba da haɗa sallar amma ko ba sunna ce? ba sunna ce? sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da cikin ruwa ka ce mutane ku yi sallah a gida hadisin bukhari ne Ga hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wanda shi ma yake cikin sahih Bukhari ranan juma'a Abdullahi dan Abbas ya ce ma mu'azzin ka giya mu mutane su yi sallah a gida suka kalli Abdullahi dan Abbas yi sallah a gida yace to ai wanda ya fi ni alheri ya umarci wanda ya fi ka alheri da mutane su yi sallah a gida a irin wannan yanayi ranan juma'a kenan bai hada musu juma'a da la'asar ba cewa yi ku yi sallah a gida wannan ita ce sunna idan turika min ha shay'un ila turika ce sunna yanzu mun shiga lokacin sanyi zaka ga kuma wasu za su hada sallah saboda sanyi akwai wanda zai hada sallah saboda sanyi kuma yace sunna ce ba sunna bace idan mutane suka saba da abu saboda nesa da nesan da suka yi da karatu sai suke abu sunna ce saboda sabo an ga ana yi amma ba dan an samu dalili akan sa ba irin wannan zancen shi ne abdullahi ibn umar yake abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake da ga kada mutum irin wayannan matsalolin kada mutum kullum ya zamanto hammunsa kawai ya samu sauki sallah akan lokaci sai da Allah ya turo Jibril alaihi salamu ya zai karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ina da lokaci kuma ba ka sallah kafin lokacin sallah don haka mutum kullum ya zamanto mai bibiyar abubuwa bisa dalili da basira ba an saba yi aikin malamai ma suna yi ba dalili ba ne don ana yi a dubi ne ne dalilan da suke ƙasa abinda dai muka tabbatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine sallu fi rihali aw man qa'ada fala haraj wannan sunna ce tabbatacciya saboda zamu iya dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na haka da ya zamanto kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa al fihi qa'idun lil amal ya zamanto mutane suna bin san zuciyarsu da abin da yake masu daɗi a cikin zukatansu su bar abin da ya tabbata ya zamanto zukatansu da san zuciyarsu shi ke jagorantar ayyuka ke ilamu anna husnul hadi mutum ya zamanto yana bisa shari'a da tafarki mai kyau fi akhir zaman a ƙarshen zamani khairu min ba'd al-amal yafi alheri fa sama da wasu ayyuka إمام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال عن الجريري وسعيد بن إياس الجريري قال عن أبي الطفيل يتي أكربو لك أبو الطفيل عامر بن واسلة قال يتي قلت له الجريري يتي ناتم أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نتي مسكاغا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم abu tufail ya ce tabbas na ga annabi wala a'lamu ala zahril ardi rajulan hayyan ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayr yace kuma ban sani ba a doron ƙasa a yau ban san wani mutum ba wanda yake raye wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda ni shi ake cewa akhiru sahabati mautun shine sahabi na ƙarshe, saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi matashi ne yaro ne da haka bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun rasu sai aka zo aka samu uh, yayi ta yada ilimi saboda haka shi sa aljurayni ya haɗu da shi yake tambayar sa kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh na ganshi kuma babu wani makhluki a bayan ƙasa yau da ke rayuwa wanda ya ganshi in ban da ni kola wa kana abyad mali alwaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne mali alwaji ne kyakkyawan fuska shine mali wanda yake da in ka ganshi kaga kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shike shigar da shi karkashin asamki wato almazharu zahir abinda mutum ake gani na halittansa da keransa da shigansa shi yasa imam bukhari ya kawo shi yace wa an yazid bin harun kuma ya zo daga yazid bin harun qala an al-jurayri yace daga al-jurayri sa'id bin iyad qala yace kuntu ana wa abu tufayl na kasance da ni da abu tufail na tufu bilbai muna tsawafi a ka'aba kola abu tufail sai abu tufail ya ce ma baƙiya ahadun ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallam gaid babu wanda ya saura cikin waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda ni qultu wa ra'aytahu al-jurayri yace ka ganshi qala na'am yace na ganshi qultu kaifa kana aljureri ya ce to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan ka san yadda magabata suke shauki wajen bibiyan al'amuran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su koyi da shi yaya yake qala kana abyada yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne malihan kyakkyawa muqassadan tsaka tsaki wato ba dogo bane ba gajere bane ba mai jiki mai yawa ba shine muqassad wato mutum ne wanda Allah ya yi mai kira mai kyau komai nashi tsaka tsaki ne shine ma'anar muqassadan yace haddathana farwatu haddasa na ubayda bin hamid qala an qabus wato qabus bin abi zabiyan qala an abihi yace ya karbo daga mahaifinsa abu zabiyan wanda sunansa husayn bin Junaid. qala an ibn abbas yace ya karbo daga abdullahi dan abbas an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kawai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhadiyu salih mutum ya zama yana bisa shari'a mai kyau yana bisa tafarki mai kyau ya zama yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasamtu salih ya zama mutum yana bisa mazhari mai kyau waliktisadu ya zama kuma yana bin al'amura tsaka-tsaki ce juz'un min na juz'an min an Ya yace kashi ɗaya ne daga cikin kashi biyar na annabta in ji Abdullahi dan Abba sai dai isnadin yana da rauni saboda Qabus ya karbo daga mahaifinsa Abu Zufyan amma kuma akwai wanda suka masa wanda suke karfafansa. Imam ce haddasa na Ahmad bin Yunus قال حدثنا لا محدد سوى الحديث دين يتم بيانه يجي أحمد بن يونس وتو أحمد بن عبد الله بن يونس وانا كما شيخ الإسلام يا بام الأباري قال حدثنا زهير يجي زهير بن معاوية يا بام الأباري قال حدثنا قابوس يجي قابوس بن أبي زبيان يا بام الأباري قال إن أباه حدثه يجي ما حفنسى يا باش الأباري عن ابن عباس بقى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal hadiy salih lalle tafarki mai kyau mutum ya zama yana bisa shari'a bisa tafarki mai kyau wa samta salih ya zama to Allah ya masa mazhari mai kyau wal iktisada ya zama mai bin al'amura tsaka tsaki baya ifrati baya tafriti baya guluwi baya taksiri juz'un min 70 juz'an min an-nubuwah juz'i ne bangare ɗaya ne daga cikin bangare 70 na annabta wato malamai sun ce abin da ake nufi a nan gurin ba yana nufin cewa annabta na rarrabuwa ba ko yana karkasuwa ba a'a annabta abu ne guda daya kuma mutum baya samun annabta saboda Allah ya tafi min almalaikati rusulan wa minan nas duk wali duk wali takan mutum duk salaharsa ba zai iya zama annabi ba sai idan Allah ya zabe shi da haka mutum baya iktisabin annubuwa dan kada wani ya zo wata rana ya ce ai to shi ma akwai wani juz'i na annabta tare da shi wannan zandaba ce abinda hadisin ke nufi ko kuma abinda asar din yake nufi shine cewa duk wanda Allah ya bashi wa'annan abubuwan wato ya samu wani abin da Allah yake ba mu annabawa saboda annabi zaka same shi yana da alhaji salih yana bisa shari'a Allah ke shiryar da shi sannan yana bisa asamtu salih wato zaka same shi Allah ya musa ya nemi zahari mai kyau sannan kuma zaka same shi yana bin al'amura iktisada muktasidan shi za Allah ma yi ba ma wannan al'umma ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan al'umma ce tsaka ciki, ba sa tashaddudi ba sa kuma sako sako duk abin da suke suna yin shi ne bisa a daidaitawa sannan yace babun a ya'tika bil akhbari Mallam tuzawwidi Babu da ke mana bayani akan waya a cika bil akhbari kuma zai zo maka da labari mallam Zawidi, wanda baka bashi guzuri ba zai zo maka da labari wato wani bangare ne wani misra'un ne na baitin da Abdullahi bin Rawaha ya faɗa duk da ana cewa ba Abdullahi bin Rawaha ne mai asalin baitin ba amma Umar Aisha ta dangana shi zuwa gare shi Abdullahi bin Rawaha yana rere wannan waken yana cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan ويأتيك بالأخبار من لم تزوهد to sai imam ya kawo wannan tabwibin ya ɗauko ɓangare na biyu al-misra'u kenan daga cikin sukan nan guda biyu sai ya kawo shi dan ya nuna cewa babu laifi mutum ya kawo wani abu na waƙe idan ya zamanto akwai fa'ida a ciki wato mutum na iya ɗauko waƙen wani ya reraya idan ya zamanto akwai fa'ida a ciki babu laifi baya saba ma adab na addinin musulunci shi babu ويأتيك بالأخبار من لم تزوده يتحدثنا أحمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور قال عن سماك قال عن إكرمة قال سألت عائشة رضي الله عنها سماك بن حرب يتي ناتم بعائشة رضي الله عنها آه، إكرمة يتي ناتم بعائشة رضي الله عنها سماك بن حرب عن إكرمة رواية خاصة مضطربة أما وانا هنا المتابعة yace na tambayi Aisha radiyallahu anha hal sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatamathalu shi'ran qatt yace na tambayi Aisha inji Ikrima shin kin taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rere kowane irin waki ko da so ɗaya ne wato irin yadda suke bibiyar lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin taba jin shi ya yi waƙen wani tamassala wato ba wai shi yayi waƙe ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya waƙe wa ma allamnahu shi'ra ba nutin ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya wake kawai ya fito da wake daga kansa baya yi amma yana iya ɗaukan waken wani ya rairaya to shine ikrima ke tambayan Aisha radiyallahu anha kin taba jin sa ya rairaya waken wani ko da so ɗaya ne fa qalat ahyanan umma Aisha tace wani lokaci idza dakala baitahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gidansa ya kulu sai ya ce waya ti bil akbari mallam su zawuri zai zo da sannu zai zo maka da labari ya ti bil akbar wato labarin da baka yi zata ba labarin abin da baka yi zato ba labarin abin da zai baka mamaki zai zo maka da shi mallam tu zawidi wanda kai baka bashi guzuri ba wato kyauta za a zo maka da labarin nan kyauta za a zo maka da labarin nan abin da zai amfane ka ne ko kuma abinda za ka ɗau izina da shi kyauta labari da zo maka da tubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan da sannu kwanaki za su bayyana maka abinda baka sani ba wato za ka samu za ka samu experience bi mururil ayyam wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid wanda baka bashi guzuri ba shi zai zo maka da labari kana zaune wanda zai kawo maka labarin da zai amfane ka to wannan imam bukhari ya kawo shi ne dan ya nuna mana cewa babu laifi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال عن ليث ليث بن أبي سليم قال عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس قال يجي عبد الله بن عباس يجي إنها كلمة نبي wannan zancen cewa wa ya atika bil akhbari man lam tuzawwidi zance ne na wani annabi wato inda za a bibiya akwai kila wani littafi da za a ga irin wannan zancen a cikin littafin annabi wannan shine abin da Abdullahi ibn Abbas yake faɗi cewa labari kan zo mutum ba tare da ya yi wani aiki na labarin ba kuma labarin sai ya amfane shi sannan Imam Bukhari yace babu ma yukrahu min at-tamanni abinda ake kyamata abinda ake ki na buri wato ba dukkanin buri ne ya zamanto ba a so ba tunda Qur'ani yace wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rinka burin wani abin da Allah ya yi ma wani ka dinga burin cewa ina ma a ce kai ma kana da sa la ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd abin da Allah ya yi ma wasu ya fifita su da shi ya musu fallala da shi kada kai ka zo kai ta burin samun abu to wani dai iya dokan cewa to ashe kenan buri ba shi da kyau kwata kwata shine sai mabul Bukhari ce ma yukrahu abinda da ake kyamata min tamanni na burace burace wato ba duka bane akwai tamanni wanda zai iya zama mai kyau akwai tamanni wanda yake ba mai kyau bane qala haddathana musaddad yace musaddad bin musarhad ya bamu labari qala haddathana abu awana al-wadah bin abdullah al-yashkuri qala an umar bin abi salama yace umar bin abi salama bin abdurrahman bin auf ya bamu labari wato yaran ko jikan sahabi kenan ko qala an abihi yace ya karbo daga abu salama bin abdurrahman bin auf yaran sahabi wanda mahaifi zai na daga cikin al'asharatul mubasharun da janna Kola an abi huraira abu salama ya karbo daga abu huraira Kola inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta manna a ahadukum idan ɗaya daga cikinku ya yi buri falyanzur ma manna. aw falyanzur ma yatamanna ya faila la'akari da abin da yake buri fa innahu la yadri mata yu'ta so bai saboda bai san yaushe za a bashi burin nan nashi ba yaushe za a cika masa burin sa bai sani ba zai iya burin abu yanzu kuma a bashi abin nan wani idan wahala sai masa yawa sai yayi burin sharri so bai sani ba kila burin nan Allah sai ya cika masa shi zai yi tunanin cewa a ah, ai zance ne kamar misali mutum ya zai ya ce ina ma a ce shi ba a ma haife shi ba ina ma a ce shi bai ba gani akwai wanda ya irin wannan burin ce laisal mu'ammalu lam yukhlaq lahu basar ina ma a ce ma mu'ammal saboda ya ga abin da bai dace ya gani ba sai ce ina ma a ce mu'ammal ba a halice shi da gani ba Allah sai ya doke ganin sa da haka mutum in zai buri yi burin abin da zai zama to alheri saboda bai sani ba ko Allah zai bashi abin nan yace za a cika masa burin sa bai sani ba da aka buri abu ne mai kyau amma ya zamanto mutum na burin alheri mutum zai iya burin abu yana tunanin alheri ne ya zama sharri gare shi da aka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yanzur mutum yayi la'akari ya duba sosai kafin yayi buri dan wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum mutum na san abu amma kuma sai ya zamanto sharri gare shi da aka atamanni mutum na yin shi ne idan ya zamanto alheri ne sannan yana yin shi ne idan ya zama zai bi shi da aiki kada mutum kawai ya yi buri ka ina ma a ce in samu mota amma bai aikin mota ba ina ma a ce mu samu aljanna amma bai aikin aljanna hasan al-basri yace laysa al-iman bit tamanni wala bit tahalli walakin shay'un waqqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal imani ba ka zo da kai ta burace burace bane ina ma a ce a tsayar da khilafa ina ma a ce a tsayar da hukuma islamiyya kana ta burace burace amma ba kai komai ba laisa bi tamanni wala bi tahalli ko ka je kai ta ado in an ganka ce akar makallahu ba shine ba ba wannan shine imani ba imani shay'un ne qara fil qalbi abu ne wanda ya tabbata cikin zuciya wa saddaqat fil a'mal ba za kuma ka zo ka ce mutane ba ina da imani cikin zuciyata ba a'a sai ayyukanka sun gaskata cewa akwai imani da ka ana yi ne bisa aiki da buri laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab kada ka zo na kai ta buri a matsayinka na musulmi ana son kai buri kuma kai aiki dan cika burin nan da haka akwai buri wanda yake mai kyau akwai kuma buri wanda ba mai kyau bane sannan imamu bukari sai ya kara zuwa da wannan babin yace la tusammu al-inaba karman la tusammu al-inaba al-karma kada ku ce ma inabi mai daraja wanda irin wannan hadisin ya gabata mun karanta shi yace hadathana adam wato adam bin abi iyad qala hadathana shu'ba yace shu'ba bin al-hajjaj ya ba mu labari qala an simak yace daga simak bin harb qala an alqama bin wa'il yace daga alqama ibn wa'il qala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum al-karb kada ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya ce alkarmu wato mai daraja ya kira inabi mai daraja wa qulu alhabala ne bakon ku ce masa alkarmu ku ce alhabala ya'ani al'ilm yana nufin cewa kada ku ce ma inabi al-karm ne bakon ku ce al ku ce al ku ce mene alhabala. wanda abin ake nufi da alhabala shi shine tushe tushen abu ko reshen sa shine ake cewa al wato malamai suna cewa ana ce ma itaciya alhabala saboda tana dauke da 'ya'yan itatuwa saboda aka ce mata alhabala kada a ce mata al wanda mun yi bayani a wancan lokacin abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da inabi larabawa suke giya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya san a ce mai inabi alkarmu mai daraja ta yadda abin da ake yi da shi kuma zai zama to yana da daraja a gurin mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi haka sannan ya ce babu qawlin rajuli wai haq wanda shi ma wannan hadisin ya gabata da an hada shi da wancan da yafi amma ko dole a bar shi yadda imamu Bukhari ya kawo shi qala haddathana Ahmad bin Khalid yace Ahmad bin Khalid ya bamu labari قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق يمام الأباري عن عمه موسى بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يتلقى أبو هريرة أبو هريرة مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنته النبي صلى الله عليه وسلم يا بتقر وانا متف يقول شينا يا كورو تابوسا wato hadayarsa wanda zai je kai maka a yanka fa qala annabi sai ya ce masa irkabha ka hauta fa qala ya rasulullahi innaha badana ce ai ya rasulullahi wannan hadaya ce fa a kai a yanka ga masakin na makka qala fa qala irkabaha annabi ce ka hauta fa qala innaha badana yace ai fa hadaya ce za a je a yanka qala fi thalithati aw fi rabi'ati yace sai ya fada a ko uku ko na annabi ya kai tonka ka hau wanda mun yi bayani can baya bayani akan wannan hadisin sannan imam al-bukhari yace babu qawlin rajuli ya hanta babu wanda ke bayani akan qawlin rajul batun yace ya hanta wato ya hanta ke ya hanta ma'anansa ya hadihi ya ke wannan larabawa idan suna son suke ya hadihi wani lokaci za su ce ya hanta idan kuma za su ce namiji ya haza sai su ce masa ya hana Da haka kamar mutum ne ya ce ya dace a yare ka ce ma mutum kai ko ka ce masa ke ya dace yana shiga cikin ladduba ko baya shiga ciki Shi ne mamul bukari ya kawo wannan don ka san magabata na kware kullum suna so ne ya zama to duk abin da za ka yi ka samu magabata suna yi kamar da Sufyan al-Thawri yace in istata'ta alla tafukka ra'saka illa bi dalilin faf'al inda zaka iya ka ce ba za ka so su gashin ka ba ko ba za ka so su kanka ba sai ka samu wani dalili ko wani asar to ka samu har so san kanka in za ka yi ka ce to kaga akwai lokacin da Imam Ahmad ya zo na sai ya so su kansa haka ce in za ka iya to haka ake son musulmi ya kasance ka zama to salafiyun mahad duk wani abin da za ka yi akwai wani magabaci da ya san da ka san yana yin sa to shi zai mai bukari ya kawo irin wannan in ba haka ba kai da ke da sauransu wani abu ne wanda ke adatan babu wani laifi idan an fada yace haddathana abdurrahman bin sharik qala haddathani abi yace mahaifina ya ba mu labari wato sharik bin abdullah al-qadi kenan wanda sharik bin abdullah al-qadi malaman hadisi suna rawar nashi ta fuskar haddasa qala an abdullah bin muhammad bin aqil wanda shi ma malamai sun sabani akan sa imam al-bukhari yana cewa muqarib al-hadith wasu kuma suna rawar nashi قال عن إبراهيم بن محمد قال عن إمران بن طلحة قال عن أمه حمنة بنت جحش قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا هنتاه شيء كي منيني ما هي منيني يا هنتاه كي شيء كنا أبو نمون قريجة سنكاني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا هنتاه كي شيء كنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حريز وتبين عثمان قال عن الأعمش Suleiman bin Mihran qala an Habib yace ya karbo daga Habib bin Suhaib al-Asadi qala ra'aytu Ammaran salla al-maktuba yace naga Ammar bin Yasir ya sallaci sallan farilla thumma qala ila sannan sai ya gaya wani mutumin da ke zaune kusa da shi ya ce ya hana ku kai sun makoma sannan sai ya tashi shi ana cewa ya hanta ana cewa ya hana ku inta <laughs> wani zai ce ta wannan magana ce ta bibiyan abin da magabata suke kai duk wani abin da suke kai mutane ana son a yi koyi da su sai dai kuma kada ya zama mutum ya je rinka bibiyan abin da wasu afirar na gabata suke yi wanda ya san ba lallai bane ya zama daidai kuma ya ce lallai sai ya yi koyi da su Don mu gane cewa ana son a yi koyi da abin da yake ya shahara gurin magabata ba a rinka bibiyan abin da wasu afirar suka yi ba wanda ba lallai ne abin nan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa mu kun magabata sun yi wani abu wanda ba a san kai a matsayinka kai koyi da shi saboda salaf naka na farko shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da za a samu ɗaya daga cikin magabata misali ya zama mai kaushi mai yawan fushi baya haba-haba da mutane kada ka ce to ni ma ina da magabaci zan yi koyi da shi magabacinka a nan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك da ka sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine menene laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi ake ta ai koyi shi na farko sannan idan muka samu magabata na kware akan wani abu sai mu koyi da su amma idan ya zama ya saba to mutum kuma sai sai dan janye da taba jin wani yana cewa ai ana an samu cikin magabata waɗanda suke yawan saki saboda eh, waɗanda suke yawan saki saboda haka eh, idan mutum ya zamanto yana yawan saki shi ma yana da magabaci kaga wannan ya ɗigo abin da faɗi ya zafafa irin wannan sai dai a ce to wannan magabacin da yake wannan abin afallahu an e eh, ba a koyi da shi akan wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawan saki ne shin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shari'arsa ya karantar da mu yawan saki hasali ma shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shine haƙuri da juriya kada a yi har ya zama to ma za a iya yin sulhu tsakanin miji da mata kanta sauka kan wasu haƙoƙinta saboda ta zauna gidan mijinta ba haka bane wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khayr mace in tana tunanin mijinta zai mijinta zai iya sakanta ya ce babu laifi ta sauka daga cikin wasu haƙoƙinta ta ce babu laifi kada ka sake ni idan abu kaza da kaza da kaza ne misali ciyarwa da shayarwa yi maka zafi kana ganin zaka sake ni to babu komai na ɗauke maka in dai zaman to zona a matsayin matarka ba ce ka kawo min cefane ba ba ce ka kawo min abu kaza ba Ƙur'ani ya yarda da haka saboda me ai ibqa'in afdun nikah shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani kan shedan da yadda yake farin ciki idan ya tura rundunarsa wa yake farin ciki da shi wanda ya kashe aure ki anta anta kai ne kai aikin da ake so ashe kenan saki da yawan saki ba abu ne wanda shar'a ke so ba idan ka je ka samu wani daga cikin magabata yana yi to ba a san kai koyi da shi saboda yawancin magabatan ai ba wannan shine shiryan su ba wannan shine tafarkin su ba to amma ala ayyatin halin ana son mutum ya zamanto duk sanda zai aikata abu ya zamanto yana da wani salaf ko magabaci da yake akan abin da yake kai قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني كان قال حدثنا سفيان قال عن إبراهيم بن ميسرة قال عن عمرو بن الشريد قال عن أبيه قال عردفني النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya goye ya goye ni akan abun hawa haka ne ko ya goyo ne akan abun hawa ya ɗauke ni a bayansa akan abun hawa faƙwala sai yake hal ma'aka min shi'ri umayya bin sal au min shi'ri umayya bin abi sal shin kana da wani abu suna kan abun hawa ne da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke sa, shin ka haddace wani abu daga cikin waƙen umayya bin abi sal ka haddace wani abu daga cikin waƙensa qultu na'am sai ya ce ina eh, haddace wasu abubuwa daga ciki fa an shattuhu Ya ce sai na rera ya masa baiti guda ɗaya. fa sai annabi sallallahu alaihi ya yace hihi ƙaro. hatta an shattuhu mi'ata baitin na rinka yawa har sai da karanto masa baituka ɗari daga cikin baitukan Umayya bin saboda baitukan Umayya bin Abi kamar da malamai suke bayani baituka ne wanda suke cike da hikimomi da wahdaniyya da rububiya na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amana shi'ruhu wa menene wa kafara qalbuhu aw kama qala alaihi salatu wasallam waƙinsa yayi imani amma kuma shi zuciyarsa ta yi kafirci saboda ya da yana tunanin in ma za a samu annabi to shine annabi yana da waƙe masu kyau wanda suke nuna tauhidi da Allah da waye da sauransu to amma kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da risala sai ya kafirci to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai ya ce a kawo waken sa sai a rairaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sai ya ce hi wato karo mu anan gurin ba mu cewa hihi misali yanzu yaro tun yana ma karatu ka ce masa ya karanta maka alifun ba'un ta'un ya ce alifun sai ka ce me mhm. ba'un mhm. ta'un mhm mhm na me yake nufi shiga ba. Mhm. to balarabe shi ba zai ce maka mhm ba zai ce maka ne hihi to shi ne ma'anar hihi a nan gurin to wato ƙaro, ƙaro cigaba, cigaba, cigaba. gaba ci gaba wanda wannan shine a ƙarshen hadisin da Imam Bukhari ya zo da shi a wannan babin Ya yace babu ƙolin rajul ya hanta in sani ba za mu iya cigaba. gaba bari mu tsaya a nan أبنا وكلا تاديري ألا إمام الله عليه وسلم كسفرين ألا كافة أمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام نعم لا أشمل Eh. Eh. eh to duk sanda mutum aka canza masa suna ko ya canza sunansa baya bukatan wani yanka ko wani abu baya bukatan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ana son ne a canza suna idan ya zama suna da dauke da wani mummunar ma'ana to shine ake son a canza suna amma wanda sunansa wuta sai a canza masa a mai da shi abu mai kyau nan? babu hada sallah musulunci akwai hada sallah mana Yeah. haɗa sallah ana yi ne bisa a azhar a shar'iyya wanda kuma wa'annan uzurorin zaka samu malamai sukan yi sabani a kansu? abu kaza uzuri ne na haɗa sallah ko ba uzuri ne? sannan idan ma ya zama uzuri yaya za a haɗa sallah za a jinkirta ne ko za a gabatar da shi duka wa'annan matsaloli ne wanda malamai sun yi saɓani a kansu. misali tafiya tafiya uzuri ne na haɗa sallah a gurin malamai saboda qur'ani ya zo da shi hadisi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hada sallah to amma yaya ake hada sallah za a gabatar da sallah ne gabanin lokacin wata ko kuma za a jinkirta ta malamin shi suka yi sabani amma abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shine idza zaghat ash-shams qabla an yartahila salla zuhra thumma irtahala in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya bayan lokacin azahar ta yi to annabi zai azahar ne ya kama tafiya in ko yayi tafiya gabanin lokacin azhar kafin zawali kenan annabi sai jinkirta sallar azhar zuwa la'asar sai ya hada da azhar da la'asar kaga kafin azhar bai janyo la'asar ya hada da da azhar ba wannan hadisin bukhari ne da muslim idan bai tashi yayi tafiya in har lokacin azhar yayi azahar ta ɗaya yake yi sai ya kama tafiyarsa to amma idan ya zama to kafin sallar azahar ne sai ya ci gaba da tafiyarsa in lokacin la'asar yi ko kuma dai kam da lokacin la'asar sai ya hada azar da la'asar Da haka kaga tafiya wasu malamai sun ce rashin lafiya ma ana hada sallah da shi amma to in zaka hada sallah saboda rashin lafiya zaka yi shi ne kafin lokacin sallah ko zaka yi shi ne lokacin darurinsa saboda ai lokacin sallah akwai muktari akwai daruri to zaka gabatar da sallah ne gabanin lokacin ta ma ko kuma zaka jinkirta ta zuwa lokacin daruri shine wasu malamai suka ce sai dai ka jinkirta sai ka hada amma in kai la'asar kafin lokacin la'asar mai kai idan kai magariba ko kai isha kafin lokacin isha mai kai kai sallah gabanin lokacin sallah wanda kuma kana buƙatar dalili ko kwarin da zai nuna maka za ka iya yi wanda inda muka san ana yi shine ranar arafa ranar arafa ana filin arafa za a yi azahar da la'asar a lokacin azahar wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wanda kuma jinkirta shi zuwa lokacin su saba ba sunna ne dole ne ka yi shi haka amma kuma ba za ka iya yin kiyasin arafa a kan komai ba saboda ibada ce ta abudiyya babu hikima babu illa babu komai haka shari'a ta zo da shi da mutum yana zama a filin arafa a matsayin gidansa in ya zama ya tsoki ihrami yana aikin hajji. sanda aka ce za a haɗa sallah a za da la'asar zai haɗa kuma ƙasar zai ba zai cika ba saboda aka ba kiyasi ba a kiyasi kuma idan ka je nuna ba za ka je ka haɗa azar da la'asar ba za ka yi azahar kasaru kai la'asar kasaru yi isha kasaru amma ba ka haɗawa in ka haɗa ka sa sunna haka addini ya zo saboda ka ana haɗa sallah amma bisa a azar idan uzuri shari'i ne za a haɗa sallah za a haɗa sallah amma za a gabatar da sallah a yi sallah lokacin sallah ko amma hadari misali kamar da ne bayani hadari baya cikin azabu shar'iyya baya ciki abinda malamai suka kai, akai ruwa kuma sai suka sabani kan wani irin ruwan ne ma yaya yawan ruwan shek Muhammad Salih Uthaymeen yace idan mutum ya hada sallah saboda ruwan da yake shakka wannan ruwan ya isa a hada sallah saboda shi ko bai isa ba to dole ya maimaita isha lokacin shi saboda ruwan da za a hada sallah ga waɗanda suke cewa shine ruwan da zai jika mutum sharkaf wanda inda zai matsa rigarsa ruwan sai ya rinka tsiga suka ce wannan shine ruwan kuma ya zama to bisa sharadin lokacin da aka yi sallan magriba za a yi ishan ana yin shi still to duk waɗannan shuruɗ din duk an yi sabani akan su ba wai ittifaqan bane da haka in mutum bai samu dalili mai kwari ba ya yi sallah kan lokacin sallah saboda kada ya je awwalu ma yuhasabu bihi al-amru yawm al-qiyamah salatuhu a ce kai sallah ba lokacin sallah ba ba za a karba ba alaikum salam wannan hankali ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zo da sallu fi haliku saboda haka hadi wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda annabi babu wanda yake shi son lada ga sa babu wanda yake sahabban son lada amma duk da kai sai musu sallu fi haliku da haka wanda ne ce shi kuma yana son ya fi sahabban samun lada kuma sai zai gyaba da shi wai abinda suna ta zo da shi ke alifisa ya danganci yanayin akwai wanda in ya fita abin zai zama fitina sai ya hada da su in ya koma gida ya je ya saki amma in ya san in ya fita babu wata fitina an san dama shi wannan baya hadawa to shi kenan ya koma gefe sai a hada ba fitina wanda ke ganin a hada a hada iya tambihi ne idan muka kira abu sunna to mu gan shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambihin da nake yi kenan saboda ka sai ka bibi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawo shi ko qauliyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hada sallah idan ana ruwa misali ko idan akwai hadari ya ce a hada sallah ɗaya kenan ko fi'iliya ko ka kawo annabi yi, ko kuma dai sahabbansa sun yi a gabansa bai yi inkari ba ɗayan uku ne in baka da ɗaya daga cikin wani kada ka kira shi sunna ba sunna bace ban san ko mun gane ba ya abin da nake san Muka ruwan kan fara kamar a kan, hada shi da a kan wannan mai da karatu ba aiki ne matsala ce tambihi ne tambihi ne a sake bincike a cigaba da tambayan malamai har sai an samu dalilai farara idan ba aka ba sallah ba abun wasa bane tsakani da Allah ni iya imani nake sallah abu ne wanda yake da muhimmancin da ba za a tsaya lokacin sallah yi wasa da shi ba musamman ka yi shi kamanin lokacin shi zaka iya jinkirta saboda kila ba za ka samu ka zo ka sallah cikin jama'a da sauransu ba ka jinkirta har lokacin da wurin su kafin lokacin ya fita sai ka yi shi ba amma sallah gabanin lokacin sallah da jibrilu ya zo da shi wala akwai haɗari you. ba za a sama mu liman ba a cikin sallah ko a wajen sallah eh, idan liman ya sallame baka bin shi ai inna ma ju'ila lil imam li yutamma bihi wannan cikin sallah ne idan sallama fa sallimu ka fita daga kai ba ma mu bane kuma eh, idan aka ce idan yayi sallama shikenan ya riga kai intisali kafin ka saba mata kuma sai ka shiga ka sake kabbara ka shiga cikin sallah to ka zama ka shiga kurkukun sa kenan ba za ka saba mata ba Allah ya samu dace ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم